أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da alamomin mai ikhlasi insha Allah wannan darasi za mu yi bayani dangane da abubuwan da suke sababa ikhlasi wato tasirorin ikhlasi kenan da kuma irin natijojin da yake tare da shi wato akwai abubuwan da suke sababa ikhlasi akwai abubuwan da za su sa suke ingiza mutum ya zamanto ya aiwatar da ikhlasi ko ya kasance mukhlisi mai ikhlasi kenan ko aiki ya kasance aiki saboda Allah subhanahu wata'ala hakanan akwai tasirorin da shi ikhlasi yake da shi sannan yana da natijoji wata irin sakamakon da mutum zai iya samu dalilin ikhlasi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin wannan darasin ya zamanto ya ba mu fahimta ingantacce cikin wannan maudu'in kuma taimaka mana wurin aiki da abin da muka je a cikinsa na harko dai dangane da abubuwan da suke sababa ikhlasi menene mutum zai yi ya kasance mukhlisi menene mutum zai yi wannan abin ya zamanto ya ingiza shi ya zamanto mai ikhlasi a cikin ayyukansa na yau da kullum muna iya fahimtar wannan cikin bayanai na masu mai alaihi musalam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka da suke bayanin sashen wasu al'amura wanda suna da matukan muhimmanci wurin ingiza mutum ya zamanto ya aiki saboda Allah subhanahu wata'ala muna da hadisi da ya zo daga imam ali alaihi salam wanda yake cewa sababul ikhlas al-yaqin imam ali alaihi salam yana cewa abin da yake sababa ikhlasi shine yaqini wato idan mutum yana bukatar ya samu ikhlasi a cikin ayyukansa cikin maganganunsa cikin niyoyinsa ya zamanto duk abin da yake yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne to yana buƙatar ya zamanto ya samar da yaƙini ko ya kai ga marhala ta yaƙini in dai mutum ya zamanto yana da yaƙini akan Allah subhanahu wa ta'ala yana da yaƙini akan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala yana da yaƙini akan wasiyan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala yana da yaƙini akan makoma to za ka samu cewa wannan mutum zai yi ikhlasi a cikin ayyukansa mutum gwargwadon yaƙininka da aƙidodi na addinin musulunci a janibin ta Allah ko a janibin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala ko a janibin annabci ko a janibin imamanci ko a janibin makoma gwargwadon yaƙininka da waɗannan abubuwa guda biyar gwargwadon ci gabanka a wurin ikhlasi cikin ayyukanka shi yasa za mu ga cewa duk wanda ya kai marhala na ƙololuwa a cikin aƙida da kuma sanin Allah subhanahu wata'ala to za ka same shi kuma a marhala na matuƙa a marhala ƙololuwa na ikhlasi da kuma yi saboda Allah subhanahu wata'ala kinan ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya kasance mai ikhlasi shine yaƙini kenan samar da yaƙini ya kasance wajibi domin mutum ya kasance mai ikhlasi wannan kuma ya zamanto ya sababa karɓuwan aikin shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala tunda mun ga cewa bayan da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi wani aiki inda ya kasance aikin babu ikhlasi ciki duk aikin da aka yi saboda wani Allah ta'ala ko an haɗa Allah da wani ko kuma an yi saboda mutane su ji ko su gani iyakan lada aikin kenan Allah subhanahu wata'ala ba ruwan shi da irin wannan aikin Allah ta'ala ya wadatu daga irin wannan aikin kamar da muka bayyana cikin hadisai da suka gabata kenan in har mutum yana buƙatar ya zamanto aikinsa ya karbu abin da ya kamata ya yi da harko ya zamanto ya yi yaƙini ya samar da yaƙini ta nan sai ya zamanto ya zama mukhlisi ta nan sai ya zamanto Allah ta'ala ya karbi ayyukan shi hakanan muna da hadisi shi ma yanzu daga Imam Ali alayhi salam yana cewa samaratul ilm ikhlasul amal yana cewa samara na ilimi shine ikhlasin aiki watan kowane abu yana da 'ya'yan itace kowane abu yana da natija kowane abu yana da sakamako to ilimi yana da 'ya'yan itace ilimi yana da sakamako idan mutum yi ilimi saboda Allah subhanahu wata'ala to 'ya'yan itacen wannan ilimin shine ikhlasin aiki tunda kaga mutum yana ikhlasin aiki saboda Allah subhanahu wata'ala yana yin aiki saboda Allah subhanahu wata'ala to wannan mutum ya nemi ilimi kuma ilimin shi saboda Allah ne ‘ya'yan itacen ilimin ne yake gani a cikin aiki wanda yake da ikhlasi kenan abu na biyu wanda zamu iya gani wanda yake taimakawa zamanto mutum ya kasance mai ikhlasi shine ilimi kenan mutum yana bukatan ya yi ilimi ilimi kuma saboda Allah kuma ilimi ya yi aiki da shi sai zamanto ‘ya'yan itacen wannan ilimi ya kasance ikhlasi duk abin da zai zai kasance ikhlasi saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi hakanan za mu iya ganin bayani daga imam ali alayhi salam har yanzu dangane da abin da ya shahi abubuwan da suke taimaka ya zamanto mutum yana da ikhlasi yana cewa ƙallilil al'amal takhlus laka al'amal idan kana son aikinka ya kasance saboda Allah subhanahu wa ta'ala idan kana buƙatan ka samu ikhlasi a cikin ayyukanka me ya kamata ka yi to ka karantar da gurace-gurace ka karantar da abin nan guri kada ya zamanto mutum yana da dogon guri alhali ba aiki dogon guri musamman cikin al'amura na duniya wannan shine ke kawar da ikhlasi amma idan mutum ya kasance bai da dogon guri shi dai ya kasance mai biyan Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai kwaɗayin Allah subhanahu wata'ala to ayyukan shi sai su kasance saboda Allah subhanahu wata'ala saboda dogon guri mafi yawa yana nisantar da mutum ne daga gaskiya kamar da ya zo cikin wasu sashen hadisai duk mutum yake da dogon guri to baya son al'amarin gaskiya sai kasance yana kauce ma al'amarin gaskiya saboda ya cimma wannan gorace-goracen nasa wanda ba su da asasi kuma sun sa a mashari'a kenan abu na uku wanda yake nuna mana wanda yake taimakawa ya zama mutum ya kasance mai ikhlasi shine karantar da gori dogon guri yana daga cikin abin da yake kawar da ikhlasi kuma yake hidda yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin zuciyar mutum da kuma ayyukansa hakan muna da hadisi daga imam ali alayhi salam har yanzu shi ma wannan hadisan don sun zo ne cikin gorarun hikam na amir al-mu'min alayhi salam wata littafi ne wanda ya tara hikimomi na imam ali alayhi salam da kuma bayanai nasa wanda ya samo daga manzon rahma muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ma wanda ya samo daga allah subhanahu wa ta'ala imam ali alayhi salam yana cewa cikin wannan hadisi yana cewa aslul ikhlas al ya'su mimma fi aidin nas yana cewa asalin ikhlasi tushen ikhlasi shine ɗebe tsammani daga abin da yake cikin hannun mutane tundun mutum da yake sa rai dangane da abin da yake cikin hannun mutane ko abin da mutane suka mallaka to sai zamanto mutum na ya rasa ikhlasi kenan tushen ikhlasi asalin ikhlasi shine zamanto ka ɗebe tsammani daga abin da yake cikin hannun mutane ka sa tsammaninka da abin da yake a wurin Allah subhanahu wata'ala kwaɗayinka da ƙaunanka da sonka duka yana a wurin abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata ka riga ka ɗiba tsammani dangane da abubuwan da yake cikin hannun mutane saboda duk lokacin da tsammanin tsammaninka yake cikin abubuwan da mutane suka mallaka to aikinka kuma zai kasance saboda su ne domin ka samu abin da suka mallaka amma duk lokacin da ya zamanto aikin tsammanin ka a wani abin da yake wurin Allah subhanahu ta'ala ne to sai kasance kana yin aiki saboda Allah subhanahu ta'ala sai zamanto kana neman abin da yake wurin Allah subhanahu ta'ala kana yi ne saboda shi kenan cikin waɗannan bayanai <clears throat> wanda muka ji cikin waɗannan hadisai daga Imam Ali alayhi salam yana nuna mana abubuwan da suke taimaka ya zamanto mutum ya samu ikhlasi abubuwa guda hudu na harko yaƙini na biyu ilimi na uku ya zamanto mutum ya ɗebe tsammani daga abin da yake cikin hannun mutane na hudu ya zamanto mutum ya karantar da gorinsa wannan shine abin da zai taimaka ya zamanto mutum ya samu ikhlasi kuma ya dace a cikin ayyukansa sai kuma tasirin da yake tattare da ikhlasi da kuma natijojin ikhlas al misali muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa qala Allah azza wa jal wannan hadisi ne kudusi shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la attali'u wato magana Allah subhanahu wata'ala ne Allah ta'ala yana cewa la attali'u ala qalbi abdin fa'alamu minhu hubbal ikhlas li ta'ati liwajhi وابتغاء مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياسته manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa hadisin Allah subhanahu wata'ala magana Allah subhanahu hadis qudus Ki cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba za ni taɓa samun ittila'i ba akan zuciyan bawana wata duk lokacin da na samu ittila'i kenan akan zuciyan bawana na san cewa yana son yi aiki saboda ni na san cewa yana son ikhlasi saboda ni yana son ya tsarkaka aikin shi ga biyan da yake mini kuma yana yin aiki saboda neman yarda na to sai dai sai na jagoranci siyasan shi da kuma daidaiton al'amuran shi tun kenan duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya san cewa wannan bawan mukhlisi ne yana yi saboda Allah yana neman yarda Allah subhanahu wataala ina neman kuskan Allah ta'ala zatin Allah subhanahu wa ta'ala da ayyukan shi to Allah ta'ala ya ce shi kuma sai ya jagorance siyasan wannan bawa kenan kana ganin Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake jagorantar al'amarin annabawansa kana ganin da Allah subhanahu wa ta'ala yake jagorantar al'amarin wasiyan annabawa kana ganin da Allah subhanahu wa ta'ala yake jagorantar manya-manyan bayansa yake jagorantar al'amarin su yake jagorantar siyasan su saboda me saboda sun kasance masu ikhlasi saboda sun kasance sun yi saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala sun yi saboda neman abin da yake gun Allah subhanahu wata'ala ba wurin mutane ba kenan wannan zai iya nuna mana natija ne da kuma tasiri mai matukan muhimmanci dangane da ikhlas inda Allah subhanahu wata'ala zai jagoranci siyasanka idan Allah subhanahu wata'ala ya jagoranci siyasanka ya jagoranci al'amarinka to shikenan kominka kuma zai kasance daidai ne kuma cikin yarda Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya sake zuwa hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa ma akhlasa abdul lillahi azza wa jalla arba'ina sabahan illa jarat yanabi'ul hikma min qalbihi ala lisani yake cewa bayan da za a ce ba a ce ba yayi ikhlasi saboda Allah subhanahu ma'ana ya tsarkake ayyukansa saboda Allah subhanahu tsawon kwana arba'in sai dai hikimomi taskoki na hikimomi maɓuɓɓuga na hikimomi sun gudana daga zuciyar shi akan halshensa ta wannan ma yana nuna mana yana nuna mana natija da kuma tasiri irin na ikhlasi wanda yake da shi wanda zai samar da a cikin rayuwar mutum ya zamanto duk abin mutum zai yi magana akwai gaskiya ciki duk abin mutum zai faɗa akwai hikima ciki duk abin mutum zai faɗa akwai hankali ciki akwai ladabi ciki akwai tarbiyya cikinsa ko yardan Allah subhanahu wata'ala a cikinsa kana ganin wasu mutane duk abin da suka faɗa yana da fa'ida ga kowa sakamakon ikhlasi da suka yi ga Allah subhanahu wata'ala tsarkake zukatansu da suka yi tsarkake niyoyinsu da maganganunsu da ayyukansu wannan ya gadar musu da yardan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya zamanto yana gudanar da hikima daga zukatansu akan bakin akan harsunansu kenan wannan yana nuna mana tasiri da kuma natijoji masu matsan muhimmanci wanda ake iya samu a cikin al'amarin ikhlasi da kuma yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan ya kasance lazim ga wanda yake neman waɗannan tasirori ga wanda yake neman waɗannan natijoji ya zamanto ya yi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake niyan shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake aikin shi saboda Allah subhanahu wata'ala wannan shine zai zamanto ya taimake shi wurin samun duniya da lahira ya zamanto ya samu sa'ada na duniya da na lahira domin duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya jagoranci al'amarin shi to mutumin nan ya rabauta duniyarsa da lahiransa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya hidda wilayansa a kansa kuma shi ya kasance shi dan shi shine waliyansa wala billah sai to mutum ya yi rashin arziki duniyarsa da lahiransa Allah subhanahu wa ya kare mu Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin wanda suke kokarin samar da ikhlasi a cikin zukatansu a cikin maganganunsu a cikin ayyukansu Allah subhanahu wa ya ba mu natijoshi da kuma tasirori masu matukan muhimmanci na duniya da lahira wanda addakwai cikin ikhlasi sanya mu cikin bayan sa bayansa nagarta. da fatan Allah subhanahu wata'ala ya fa'idantar da mu cikin wannan hadisai da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ya kuma ba mu sabati a cikin al'amuran addininsa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin